Not until I. kaurewa da murna dandalin Unity Fountain bayan labarin matan Chibok 82 da aka samu sun shiga fadar shugaban Najeriya Aso Rock inda suka gana da shugaba Buhari. Duk da dai dama ba a ba wa 'yan kungiyar dama su gana da matan da aka samu, sun yi gangamin murna da wasu daga iyayen matan. Esther Yakubu na daga iyayen da 'yarta Dokas ke cikin waɗanda aka sace. Ta ce ko cikin 82 ba 'yar tata tana taya sauran uwaye murna. Mun gode ma Allah ko nawa ba ta ciki amma 82 kam a iyaye ne suka haifa ai ni ma uwa ce ko na bata fita ba na yar wata ta fita na mata murna na maza ta fitan Allah yadda Yusuf Sallau Amin mutum biyu. Shugaban kasa ya cika burinsa muna mai godiya muna taya shi murna da wannan nasara muna kuma taya iyayen yara murna musamman kuma su wa'annan kungiya ta BBOG sun yi matukar kokari gurin wayarwa mutane kai da gwamnati da kuma cijewa na ganin cewa lallai sai an dawo da wannan yara. Me yasa kungiyar ba ta yaba kokarin gwamnati in an duba koma dai yaya akwai nasara a samo matan ita ce tambayar da na wa sakatariyar kungiyar Aisha Yusufu. Dan ba sai abin yabo ba ba da zamu mu yaba musu. Ai abu idan mutum ya abu da ya kamata ka ce ya idan kuma bai baka ga mishi shi harkan gaskiya kenan ba ta da wani abin nan guda biyu to a ce wai a ta yaban gwamnati da yake sun yi abu ɗaya shi kenan da mutane da suka ce da aka ka 24 mu gode mu koma mu daina magana fa yanzu da aka karo 82 ba su ji daɗi ba ko gwamnati ita kanta ba ta ji daɗi ba ai gwamnati ita sai ta rika magana yanzu wannan abin an kawo su ba wai mu ne mu yi abin da alfahari da shi ba ko na ba su gwamnati ne suke yi su nuna cewa ga abin da suke kuma haka din da muke cewa su ci gaba da kawo wannan za su kawo 113 su daɗa samun su yi alfahari alfahari da abin da suka kuma su yaba su abin da suka yi mu da muna yaba musu sun yi abin yaba kuma ba su yi abin yaba ba ba mu yaba musu ba jam'iyyar APC mai mulki ta bakin sakataren ta mai malabo ne ta ce gaskiyar gwamnatin Buhari ce ta yi halinta to alhamdulillah mu a jam'iyyance a gare mu wannan abin da ya faru abin alfahari ne sannan kuma dukkan dan Najeriya ba ma dan jam'iyyar APC kadai ba ya kamata ya ji daɗin wannan abin da ya faru kama daga kan ainihin kungiyoyin sa kai da 'yan gwagwarmaya da kuma iyayen yara da ma duka 'yan Najeriya wannan abun babban abin farin ciki ne a gare mu manuniya ce cewar dukkan alkawarar da shugaba muhammadu buhari ya daukan ma 'yan najeriya yana na yana cika su to wannan duk dan apc da yake najeriya ko waje dama ba ma dan apc ba wannan abin alfahari ne a gare mu abin farin ciki ne mun gode allah kuma allah ya sa wannan abu da yake faruwa duka ya zo karshe nan ba da daɗewa ba shugaba buhari wanda ya ɗau hoto da yaran 82 cikin farin ciki ya nufi Landan don ci gaba da duba lafiya mahaifiyarsa. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.